This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. sarfil hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fata kun tashi lafiya a cikin shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya To tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa kasar Kenya bisa tsauraran matakan tsaro a ziyarar kwanaki biyu da zai kai kasar. A jiya Juma'a da yamma ne zirgin shugaban Amurka din mai suna Air Force One ya dira a babban birnin kasar wato Nairobi, inda shugaban kasar Uhuru Kenyatta ya tare shi. Daga nan suka wuce kai tsaye zuwa otal din da zai sauka suka yi cin abincin dare tare da danginsa, ciki har da kishiyar kakarsa Mama Sarah da kuma 'yar uwarsa Oma Obama. an dai kawata titunan nairobi da cewar ya kawo ziyara zuwa tushensa abin burgewa a ziyarar ita ce yadda obama zai karbi bakuncin taron da za a yi na duniya akan sana'o'i da za a yi karan farko a afirka inda obama zai bude da jawabi a yau asabar wannan ce ziyarar obama ta farko a matsayin shugaban amurka in ka ɗauke wacce ya taɓa kaiwa a kenyar lokacin yana sanata na amurka a shekara ta 2006 Kenya dai ita ce mahaifar mahaifinsa Mr. Obama da aka haifa a can ya kuma rasu a can wanda kuma ya yi aikin gwamnati a ƙasar a ƙarƙashin jagoran ƙasar na farko wato shugaban ƙasar Kenya. ana sa ran ziyarar tasa za ta iya kawo sauyi a harkokin kasuwancin kasar kenya sannan za su tattauna matsalar tsaro shi da shugaban kasar hur kenyatta Rundunar sojojin Najeriya suna daɗa kutsawa tare da cin ribar yaƙar 'yan ƙungiyar ta'addan Boko Haram a cikin dajin Sambisa, kamar yadda kakakin rundunar sojin Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya sanar. Ya ƙara da cewa yanzu sunan rundunar zaman lafiya dole. Ya ce sojojin ƙasar ba za su kare ba da yawan hare-haren da su 'yan ta'addar suke faman kaiwa a wurare daban-daban a 'yan tsakanin nan. ko a shekaran jiya alhamis sai da suka tada tagwayen bama-bamai suka kuma hallaka akalla mutane 37 a jihar gombe da ke arewacin najeriya kuka sheka ya ce bisa umarnin sabon babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya suna ta kutsawa tare da buɗe manyan hanyoyin da su 'yan boko haram ɗin suka daddatse sannan ya ƙara da cewa sojojin ƙasar za su ci gaba da ba da himmar magance matsalar da ta addabi kowa ta boko haram Shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza ya lashe zaben kasar karo na uku duk da kumfar bakin da ake ta cewa a kan zabarsa a kan mulki karo na uku cewa ko ya saba ma kundin tsarin mulkin kasar kuwa a Mr. Nkurunziza ya cinye ƙuri'un da kimanin kaso 69 a yayin da ya hambarar da wanda yake biye da shi da ya samu shi kuma kashi goma sha tara in ji shugaban zaben kasar Pierre Kileba Inda Cirema. Wannan ce ta bashi damar liƙa shi shi a gasar ruwasa da ƙasa amurka dai da birtaniya tuni suka yi allah wadai da wannan zaɓe saboda rashin cancantar yinsa musamman ma yadda aka yi sharar fagen zaben da rikice-rikice tare da firgita 'yan hamayya da kuma yadda jam'iyyun adawar ƙasar suka koka da karya ka'idar zaben da aka yi da kuma yarjejeniyar zaman lafiya ta arusha sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce nkurunziza ya faɗi ba nauyi a wajensu musamman yadda ya yi amfani da siyasar karfa-karfa don komawa kan mulki a farkon makon nan ne dai tsohon shugaban kasar burundi domisiyan indaiziye ya yi allah wadai da zaben sannan kuma ya kira da kasashen duniya da su yi watsi da sakamakon zaben labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Ƙasar Turkiyya ta ƙaddamar da harin sharar kan iyaka ta sama ga 'yan ƙungiyar ta'addanci ta ISIS tare da buɗe jiragen yakin Amurka sun ba su sarari domin kai hare-hare ta sama. Sun ba wa jiragen yakin na Amurka ne damar sauka da tashi a barikokin sojojin saman ƙasar don samun damar farwa 'yan ISIS ɗin ta sama a har zuwa Siriya. turkawan sun ce jiragen yakin f-16 guda uku ne suka tashi daga diyabakir a kudu maso gabashin turkiya suka yi lugudan bama-bamai a shalkwatar mayakan isis a syria a yammacin jiya juma'ar ne dai har ila yau suka sake kai wani harin ta sama wanda kuma kafar watsa labaran turkiya suka ce sun tabbatar da wannan shine harin farko da kasar ta kai ga 'yan kungiyar isis turkiya ta ce idan suka ci gaba da bawa amurka haɗin kai to yakin zai yi nasara domin murkushe 'yan kungiyar ta isis da ta'addancinsu firaministan turkiya ya ce direbobin jiragen sun kai harin ta sama cikin nasara 100 bisa 100 sannan kuma suka yi lugudan wutar akan 'yan isis suka kuma koma gida lafiya Wata sanarwa daga rundunar sojojin Amurka a farkon watan nan daga kudu maso gabashin Afghanistan ta ce, Mun tabbatar da kashe Abu Khalil al-Sudani ɗaya daga cikin jigajigan ƙungiyar 'yan ta'addar Alka'ida masu ba da umarnin kai hare-hare ya mutu ne a wani harin sama da Amurka ta kai a unguwar Bamel da ke yankin Paktika a ranar 11 ga watan Yulin nan. sanarwar ta fito ne daga sakataren yada labaran hukumar tsaro ta pentagon wato peter cook a jiya juma'a ta kuma bayyana a sudani a matsayin shugaban mayakan sunni na kungiyar 'yan ta'addar da cewa shine mai kula da ɗawainiyar kai hare-haren bama-bamai sannan an alakanta shi da cewa kai tsaye shine ya shirya harin da aka kai wa sojojin amurka a afghanistan da kuma pakistan hakanan yana da kyakkyawar alaka da shugaban alka'ida din wato ayman alzawahiri. a sudani dai shine fitaccen jigon da ya wannan hari ya ritsa da shi sakataren harkokin tsaron amurka wato ash ya ce za mu ci gaba da kai hari akan 'yan ta'adda a duniya hare-haren amurka a yakin ya hallaka manyan 'yan alka'ida da dama ciki har da nasir alhaishi babban mataimakin jagoransu kuma shi nasir din shine ke jagorantar rundunar 'yan ta'addar a kasar yamal sauran mutane biyu da suka mutu a harin da amurkan ta kai ba a bayyana sunayensu ba. rahotanni daga jaridar da ke kan gaba a amurka na cewa wasu manyan jami'an tsaron kasar sun nemi ofishin shari'a da ya ba su damar buɗe binciken laifi akan hillary clinton game da yadda ta yi wadaƙa da manyan bayanan sirrin gwamnati a akwatin imel ɗinta na ƙashin kanta ba na gwamnati ba a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen amurka jaridar new york times ta rawaito cewa an nemi yin hakan ne a takardar da aka rubuta ranar 29 ga watan mayun da ya gabata gabata a cewar takardar akwatin intanet ɗin na hillary clinton yana kunshe da muhimman bayanan sirrin gwamnatin amurka jaridar ta ce har yanzu dai ba wata masaniyar da ta nuna cewa shi wa'annan sakonni akwai tambarin ma'aikatar eh, harkokin ciki a wajen kasar ko kuma babu kamar yadda suke binciken ko ita hilari ta aika ko kuma ta karbi sako a watannin baya-bayan nan ne dai ba a manta ba aka yi ta yama didi da maganar cewa hilari ta yi amfani da imel na ƙashin kanta maimakon na gwamnati a lokacin da take kan kujerar. Haka kuma a lokacin ta ba wa ma'aikatar damar zazzage dukkanin akwatin sirrinta na imel ɗin inda kuma suka zazzage kimanin guda dubu uku daga cikin dubu hamsin da biyar da suke cikin saƙonnin nata. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum bar da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. तेरे भैया सब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया भी तेरे भैया घटा घिर के आई खेड़ ले गोरी मन की बिना जिम जिम दुत छाई हो छेड़ ले गोरी मन की बिना रिम झिम रुत छाई घटा के आई हो प्रेम की डगर लाए रे बादर बेकर मोरा किया होए मन फीका कर लाए रे बादर पे कल जिया है दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे जीवन में नया लायो रे दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया बीते रे भैया के संग आए जवानी सावन के संग जाए ओ सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए मन गाए हो wallahi tallahi komi na da ya yi azanci ya yi ma'ana ya yi daɗi ya fi na yanzu ka ɗauki kiɗin indiya na yanzu shirme ne kawai ana kwaikwayon hollywood <laughs> suna kwaikwayon turawa eh suna kwaikwayon turawa amma dai na san wannan waka ta girme ki halima inna wannan ai sai dai bari kai ce sai dai su inna <laughs> wataƙila yau ka ta da tsohon tsimi yau <laughs> wannan fim din da ina tsammani watakila ko irin tun wajen lokacin independent din kasashen madin nan aka yi wannan watakila ma tun kafin independent din aka yi wannan waka in saratu ji abdul tana ji ta fassara wannan waka ta aiko abinda suke faɗa ta ta mada inda za ta iya eh, <laughs> fassara miki to alima <laughs> bismillah To Malam Ira kamar yadda aka saba za mu fara da gaishe-gaishe kuma mm. ga gaisuwar wannan hili na abari ya huce zuwa ga Alhaji ya Yarabo Dinga da duka iyalan shi wanda muke ma gaisuwar ta'aziyya dangane da rasuwar mai ɗakin shi hajiya aisha wadda aka yi sani da hajiya ta imamu wadda allah ya mara rasuwa a kwanakin baya allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya kuma sa ta huta amin sama amin haka kuma muna ƙara mishi wata ta'aziyyar rasuwar mijin yar uwar shi hawa wato malam shehu wanda allah ya mara rasuwa a ranar laraba waccan da ta gabata a garin bodinga shi ma allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya kuma gafarta mishi Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Shehu Ashaka shi ma da duka iyalan shi haka shi ma muna mishi ta'aziyar rasuwar da aka yi kwanakin baya Malam Iro a hatsarin mota babban yashi da kuma mai ɗakin shi daga Joshua Kano. Mm. Eh Allah ya ji kansu ya rahamshe su waɗanda suka ji ciwo kuma Allah ya ba su lahiya. Amin sun amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Muhammadu Abba Usmanu a ƙasar Kamaru da Alhaji Ramba Musa a ƙasar Jamhuriyar Nijar sai Alhaji Ahmed Iknan na Agadez da Alhaji Umar Hanu a ƙasar Cote d'Ivoire wato birnin Abidjan da Alhaji Musa Abdona Dara shi ma Abidjan ƙasar Cote d'Ivoire. sai kuma wata gaisuwa zuwa ga kwamandan jami'an kwastam na ƙasar jamhuriyar niger usman ahmad wato buwazen wanda shi ma muke miƙa ma gaisuwar ta'aziyya dangane da rasuwar ma'aikin shi a kwanakin baya allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya mishi Ga wata gaisuwa zuwa ga Malam Sani mai wankin hula da iyalan shi, haka kuma muna taya su murnar arman diyarsu Safina da za a darma yau Asabar dinnan tsakaninta da Abdulkadir yayi a masallacin 'yan tasawa da ke rumfon Iglis da misalin karfe 8 na sahi. Allah ya sa a yi a sa'a, Allah ya ba da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga ango mai jiran gado Abdulaziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Rumji da mutari Isuhu a nyamai da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal da Dodo raba bawa da arziki sai Allah a Madawa da Zakari Salihu gidan Rumji dan Niger wanda ke birnin Changsha na kasar China yanzu haka. Ga wata gaisuwa zuwa ga shugaba amadu Dambarin Gamba wanda muke tayawa murnar arman diyar shirabiya da za a ɗarma yau asabar tsakaninta da muntaka malam mutari za a ɗarma wannan arme kamar da na ci yau asabar a magarya tari allah ya ba da zaman lafiya da kwanciyar hankali da zuriya ɗaya ba Ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Khadija tulkubra magaji Jahun da mai gidanta Abbas Ya'u Jahun da 'ya'yansu Faisal da Fahad da Abdallah da 'yan biyu Hamida da Khalisa da Maryam da Amina da Hudalla da Hawwa Ummun Nas da fatan duk suna nan lahiya. sai kuma mai kilishi dan gaye mai nama a jahun da watan duk suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin jajiri alhaji hamza ibn isa mashiyo da watan duk suna nan lahiya da iyalansu. Ga wata gaisuwa zuwa ga Halima dubali da mai gidanta Ibrahim Shabash da 'ya'yansu Zainab da Sadiq da Rabi da Hadiza a karamar hukumar Mubi jihar Adamawa a unguwar Gashiga da watan duk suna nan lahiya da iyalansu. To Halima a gaba muna so mu mika taziya zuwa ga dukkan masu sauraro saboda rashin da muka yi na wani babban mai sauraron mu Alhaji Haya Gama wanda ke libreville a kasar gabon tare da fata Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta kuma Allah ya bada iyalinsa hakuri na jure wannan rashi wato babban mai sauraron mu ne wanda ya jima ainin yana sauraron mu a cikin azumi din na Allah Ubangiji ya masa da so Allah ya ji kansa muna gaida hajiya rahinatu tare da iyalanta ita ma a birnin din a kasar gaban dukkan su da fatan suna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu yakubu umar wandi a baucin yakubu sai bashir ahmed aliyu a birnin kudu tare da alhaji uba fanshin direban dangote wanda ke zaune a magamar gumau a jihar bauchi sai dan bangaisuwa zuwa ga iyalan dc ahmed hb muna taya su muna aurar da ɗaya su aisha amira hussein ahmed bello ganga wanda za a yi yau da misalin karfe goma sha 11 rana a babban masallacin da ke fada mai mataba sarkin gombe allah ubangiji ya sanya alheri muna mika dan bangaisuwa zuwa ga dc dan sakwa muhammad na hukumar kwastam ta najeriya tare da iyalansa shima da fatan suna nan lafiya ga mun gaisuwa zuwa ga usman muhammad da maturu ɗalibi a wato rundunar sojin najeriya makarantar rundunar sojin najeriya sai abubakar adamu na wato kasuwanin ta muda lawal a bauchi sai sani muhammad a jamar bayar da ke kano tare da sigir bala mamman na wato microsoft imagine sai nasiru ali hussein tare da muhammad bello ibrahim sai el sadiq usman tare da tk mai fkd tare da ya Iro sai abubakar sa'idu da fatuhu yusuf abdullahi zango sai saminu gambo muhammad tare da umar alasan da muktar muhammad liman sai gambo gurgu tare da lamido bashir sai usman mansi bahago tare da abdul bashir suleiman dukkansu 'yan majalisar abar ya huce a facebook sai huzaifa abdullahi tare da salisu muhammad tare da junaidu ai abdullahi sai ahmed muhammad na security agent sai ibrahim abdul tare da sadiq m hassan sai abdulhadi sanusi kirfi tare da abubakar abdullahi sai yusuf m jika gwaram tare da balarabe lawal dan dume sai mustapha isa da abdulrahman adam abubakar sai imran ss tambari da binyaminu sufuwan sai abubakar salisu tanko tare da nasiba usman sai ali mahmud tare kuma da rabi'u umar dukkan ku da fatan kuna nan lafiya किया अरे कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है पागल मोहे बना दिया कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालू हाल मोहे समा की तब ये छाया कांटे मेरे तन में टूटे गले से तूने तब लगाया कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का किस्मत ka ɗauki hutu ka yi indiya wa sani na riga na ɗaura aniya na ɗaura kayakin san wakar muhammad gawa filingi eh. wanda yake cewa to su waka ba a haɗa su da kowa ya ce ba dai da bature ba eh. ya ce dai da bature ma dai sai hindu amma dai ba tukururu ba <laughs> eh, halima ba kenan wato aka yi ta samun labarai labaran haba aiki shiru wato kina kin tafi kina hutu kawai aka yi ta aka yi ta cilla santi masu linzami masu cin dogon zango eh, ba ma kanana masu cin gajeren zango ba waccan tahiya kenan da na yi yawwa lokacin eh, ba kenan aina na ji labari da aka ce kin ji labari ko mm, abdulaziz aka ce yana ci abinci sai ya dauke ta yakwar ba ya ce wagga tonkat <laughs> wagga tankar kyan Nijar ce ko kyan Najeriya <laughs> ai akwai wani santin da aka ce yayi wai da ya yi santin <laughs> eh. ka san bahillaci santi wajen bahillaci babban abun kunya ne da maryam da ibrahim jarmai na zaune da suka gane hmm. abdulaziz ya yi santi sai maryam ta yi wa ibrahim jarmai hmm. ta kalle shi kakkai dariya hmm. wai sai da ya ci abincin sai ce to wai su security nan na bakin kowa. idan ana shigowa da abinci shi ma abincin sai an shigo da shi ta nan wurin mm, wato sai an <laughs> bincika eh, abincin kenan sai an sa shi ta wajen eh, eh, na'urar nan ne ko haka kawai ke shigewa mm. santi ai gaskiya ne malam iro ki sa wannan santi da kike tadi na yaji kai ma kai ma kai na burgami kai ma kai santin burgami ba sa abin da kike ne ba <laughs> amma ina son faɗa miki wato wannan santin yajin da ya yi mm. saboda lokacin mariga mun fahimta sai muka ce to bai kamata mutane a mishi magana ba mm. a yi shiru a kyale shi saboda kar a sa shi ya ji kunya to Allah ba da ya sa dai lokaci ya gaba abinci amma da ya dauka da ya ɗauki kwalban yajin ya duba ya ce ka ya ce waga tonkar eh, yar Najeriya ce ko yan Nijar ce <laughs> babu wanda ya ce kala da ya juya haka lona ya juya haka lona <laughs> wala da ya tashi mun kai awa uku ba mu gan shi ba ba mu sai inda ya shiga ba in ka lura tiran na Abdulaziz bai sake zuwa ya zo ya zauna cikin jama'a ya ci abinci a san tun nasa ne ashe ka san da ya ci abinci ya ci abinci ne ya ce menene wani abu da ya tuna eh, hukumar nasa ya ce irin waɗanda a makamai masu linzami ya ce ai tura wato dama sai a wajen cin abinci tukuna irin basiran nan ta kera makamai masu linzami da rokokin da ake cillawa can sararin samaniya dinnan sai ana cin abinci irin wannan basiran take shigowa ya kalli idan wannan ya kalli idan wannan ya kalli idan wannan da ya buga sai tashi sai ya gudu <laughs> sai ya bar wurin eh, abdulaziz alili toro <laughs> ya buga santikam Alewa za mu ja burki kin cinye mana lokacin ga lokacin santin ka kai ma da mai burgami wace ce ma kace mai burgami menene kaci oh <laughs> wani wani dan abinci ne da aka yi da kwakwa da kadan ɗauka kadan gutsira sai ka ce mai burgamin nan ta tai da burgamin ko menene na na san yankewa za ka yi nan bari ma kan bata lokaci kawai <laughs> yanzu dai aiki kasa kamowa ne na ji kina ta kama kame ne ka san naman Ibrahim ka san wani abu anya mm. ba wata addu'a ce da kai ba in dai kai santi mm. na zo zan ba da labari sai in ba dandame sai in ba dandame yanzu muna hita daga ɗakin watsa shirye-shiryen nan zan ce maka kai kaza kaza kaza far amma dai a studio <laughs> मेरा दिल भी एक महफिल है तुम भी कभी आओ ना बैठो ना यूं तो महक रहा हूँ फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ अरे तुमसे मिलके यूं तो महक रहा हूँ फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ मेरी अंधेरी है तन्हाइया कोई दिया तुम जला दो ना जहाँ भी पलक थमी है प्यार की जहाँ में बहुत कमी है अरे madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. An gaishe ka Sarfilu, jami'an Amurka sun karyata raɗe-raɗin cewa gwamnatin Barack Obama na haramar sakin fursunan nan ɗan asalin ƙasar Isra'ila Jonathan Pollard wanda ake zargin shi da laifin leƙen asiri wanda kuma yake tsare. Wannan zargi ya fito ne a jaridar nan mai suna Wall Street Journal. Raɗe-raɗin hakan na cewa wai zai rage zafin kan da Isra'ila ya yi wanda kuma suna ganin cewa in aka sake shi za su sassauta maganar da ake yi ta yarjejeniyar masana'antar makamashin nukiliyar ƙasar iran babu abin da ya haɗa maganar polad da kuma hulɗar diflomasiya in ji alistair baski kakakin majalisar tsaro ta national security council ja, jonathan dindai ya shafa shekaru kusan talatin a gidan wakafi sannan a watan nuwambar bana ne za a kai shi gaban kuli kan maganar belin sa ko kuma masa afuwa jaridar ta wall street ta ce ta sake sunayen jami'an amurka ne wanda suka sanar mata sakin polad a makon nan ko kuma bayan maganar belin wakilin tasa Shugaban Amurka Barack Obama ya isa ƙasar Kenya bisa tsauraran matakan tsaro a ziyarar kwanaki biyu da zai kai ƙasar. A jiya Juma'a ne jirgin shugaban ƙasar na Air Force One ya dira a Nairobi babban birnin ƙasar Kenya inda shugaban ya shugaban ƙasar su Uhuru Kenyatta ya tare shi. Daga nan suka wuce kai tsaye zuwa otal ɗin da zai sauka inda suka ci abincin dare da danginsa ciki har da kishiyar kakarsa Mama Sarah da kuma 'yar uwarsa Auma Obama. obama an dai kawata titunan birnin narobi cewa obama ya kai ziyara tushensa abin burgewa a ziyarar ita ce yadda shi obama zai karbi bakuncin taron da za a yi a kan sana'o'i wanda shine karan farko da za a yi a afirka obama kuma shi zai bude da jawabi wannan ce ziyarar obama ta farko tun bayan zamansa shugaban ƙasa amurka in ka ɗauke wacce ya kai a lokacin yana sanata a amurka a shekarar 2006 kenya dai ita ce mahaifar mahaifinsa